amma kafin mu je gundarin bidiyon mana roko idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha din da ku danna mana alamar subscribe gashi na a ƙasa da zan rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci to mu je gundarin bidiyon kai tsaye insha Allah yau za mu faɗa abubuwa biyu ne wanda idan mace tana shayarwa tana amfani da su to suna taimaka mata wajen inganta lafiyar jaririnta misali wanda take shayarwa zai sa ta samu ruwan nono mai kyau wanda zai inganta lafiyar jaririnta kuma zai sa jaririnta ya zama ya taso a cikin koshin lafiya ba tare da an samu wata matsala ba a cikin abubuwa guda biyun nan kuwa ba wasu abubuwa ne masu wahala ba na farko akwai zallan nono da ake magana zallan nono madaran shanu ana so idan mace tana shayarwa ya zama na tana yawan amfani da wannan zallan madaran shanu din wanda in dai tana yawan amfani da ita nono kenan zai dinga taimaka mata wajen ya ƙara mata lafiya sannan kuma nonon da za ta shayar jaririnta shi ma ya zama na lafiyayye wanda in dai jaririn ta sha to zai zama na ya samu ingantacciyar lafiya kuma ya Allah ya kiyaye shi daga kamuwa da wasu matsaloli haka sai kuma abu na biyu shine dibino ana so mace mai shayarwa tana yawaita shan ruwan dibino la'alla za ki iya yin dibinon ki yi jus ɗin shi ta hanyar ki jika shi idan ya juku sai ki blending din shi ko ki ki ko ki ko ki markada shi ki blending din shi idan ya kika blending din shi to ruwan nan zaki na dan iya zuba zuma kina sha ko kina dan zuba siga kina sha wanda insha Allah shi ma in dai kina sha to zaki ga kin samu lafiyayyar ruwan nono zaki ga nonon ki ya zama na kina shayar da yaron ki ya zama na ba tare da kin samu wata matsala ba kuma yaron ki ya ki ya taso da lafiya ba tare da ya samu wata matsaloli ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci kada ku manta idan har wannan bidiyo mu ya burge ku to muna roko da ku danna mana alamar like mun gode mu hada bidiyo na gaba